Director janar na muryar Najeriya Malam Jibrin Baba Ndachi. Director janar muna maka barka da zuwa. Haji Bashir, <laughs> Assalamu alaikum. Eh, barkan mu dai. Da farko Darakta janar za mu so mu san me kawo ka Lagos. To, alhamdulillahi a ranar sati da na samu wasika daga zance daga wajen ku. Hmm. Cewa daraktocinku da wasu manyan baki sun zo daga france paris kuma suna so su gani sai na duba na ce to an na je paris ma wanda nike son gani allah bai sa na samu na gansu ba to ga sunan sun zo gara tun da yake tafiyan su ba za su kai abuja ba lagos ne kuma na da office a lagos to shine na taso na zo na ku dai zan ce da wannan ku da suka zo saboda ah, abin da ke tsakaninmu ah, rfi da muryan nigeria na a matsayinka na wanda ke shugabancin wannan tasha ta von a yau mm. ya kaci da taimakawa wajen samar da wannan tasha ta rfi wadda yanzu ta yi suna a duniya wallahi na yi farin ciki sosai kuma shi yasa da allah ya sa na zaman director general da yake ni ba bako ba ne wajen voice of nigeria wato muryar nigeria da kuma ita arafa you mu'amala tsakanina da kai da wasu su hassan da sauran da abokan arziki duka da suke aiki nan duka an zama yawa aka so na san me ke faruwa dai kadan a rfi da kuma abin da ke sato da allah ya kawo ni da kuma irin handi novano da na samu da kuma you know, interaction da na yi da wansu yan baki na san cewa lalle-lalle abin da ke tsakanin uh, voice of nigeria da rfi ba abu ne da za a ajiye gefe ba shi yasa ka gan ko da na zo da allah ya bani wannan mukami cikin sati da na zo ni taro da na zo nan na je na duba ofis namu na lagos na ma inda har rfi da aka bude studio wajen da voice of nigeria ya bayar fa aka bude aka fara hausa service kamar da ka ce shekaru wajen goma sha ah, bakwai baya lokacin su abin da ke tsakanin ba abu ne da ni a matsayina na director general ni ke son wasa da shi ba ah, saboda kamar da kai kafa da kai magana jiya in mutum ma zai yi abu ya neme ka shi ma girmama na kansa kai ai muka an dube ka cikin martaba wanda kuma kai wa shi ma duka abin da za ka duba za ka duba abu ne wanda na cikin arziki aka yi so mu bai kamata a matsayin na director general 'yan wasa da wannan muhammalan ba shi yasa ka gan duk inda na ji abu harafa san je kusa ba dole ne a matsayin na director general in yi kokari in rike wannan muhammala da ke a studio na ma da yawa da wasu kayan aiki har ya ne suka bamu you know, ana ta samu kaman training da wansu abu da ake tsakanin wasu ma'aikatan mu sukan je france suyi yi training wansu ma sun yi aiki sun da aiki su dawo sun samu training da sauransu so duka muna so a ci gaba da irin wayannan abubuwa da allah ya sa ana yi har director general voice of nigeria jibrin baba in dace mun gode sosai da wannan ziyara da ka kawo mana muka tattauna da kai ne wannan godiya a ah, malam bashir